kana wakiltar Allah ne fa kane wa jama'a bayanin abin da Allah ya faɗa wannan aiki ne wanda yake ƙaramin aiki jama'a kamar jiya ne ina magana fatawa ce jama'a fatawa fa ba ƙaramin aiki ba ne in aka ce ka yi fatawa kamar an ce ne ga wata takarda da Allah ya aiko kai ka sa hannu a madadin shi yanzu dan Allah kana darakta haka siddan ba gwamna ne ya aiko ba yana ingila sai a aiko da takarda sai ka ce ina gwamna zai sa hannu kawo ainihi ma darakta ne zai yiwu ba zai yiwu ba amma ka dubi yadda yanzu ake fatawa sai a tambayi mutum a karama kallawa ina hukuncin kaza sai ce ko da dai ban sani ba amma haram ne wai bai sani ba amma haram ne ka gani fa bai sani ba amma haram ne ko da dai ban sani ba sai da ya ikirarin jahilci ga kanshi amma kuma haram ne don Allah jama'a ku duba irin wannan abu a yi wa mutum tambayar da yake ya san amsar ta gaskiya ce amma wai in ya ba da amsar za ta zama daidai da abin da 'yan wata kungiya suka faɗa wadda shi baya shiri da su don haka sai ba da amsa saɓanin wannan ainihin abin da yake daidai wanda hadisi ya tabbata a cikin almustadrak na al'imamul hakim abu abdullahi saburi ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce wanda duk aka yi wa fatawa ba da ilimi ba to laifin shi ya koma kan malamin da ya mai fatawar wanda duk aka yi mai tambaya ya san ga gaskiya sai ya ba da amsa akasin abin da yake gaskiya ne to hakika ya ha'inci waɗannan mutane da suka yi mushi fatawar shi yasa kwanaki wasu masu buga wata magazin a Lagos suka zo muka hira akan akwai mujitahidai a Najeriya na ce me zai hana a ce akwai mujtahidai na ce amma dai na daga cikin sharuɗan da malamai suka faɗi akan mujtahidi bayan ainihin ya samu ilimi sai ya zama mai tsoron Allah tsoron Allah da bai da son zuciya sannan za a kira shi mujtahidi domin in mujtahidi ya zama sahibu hawa to an shiga uku mujtahidi wanda zai iya bada fatawa ta aiki ga duk ƙasar nan ko ga wasu al'umma ko akan wata ƙaziyya ya zama ga tsabar ilimi yana da shi amma kuma abin da ya rasa shi ne tsoron Allah ya rasa komai domin an zo an yi wa na abdullahi dan abbasi tambaya aka ce aka ramakan lahu mu'awiyan ya tashi wutiri raka ɗaya yake gyal sai ya sallama sai ya ce ya dace da sunna kuma kai baka san malamin fiqhu bane ku karanta hadisi yana cikin sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba babin falalar sayyidina mu'awiya amma ba kungiyarsa ɗaya ba mu'awiya yana gefe guda ibnu abbas yana gefen aliyu yanzu kai dan Allah dan kungiyar kudu da dan kungiyar arewa ƙungiyar ɗaya ce sai dai bindiga ta fashe manufar ɗaya ce amma saboda wasu saɓani da suka shafi harkar siyasar tafiyar kawai amma sai wane ce kaza daidai ne sai wane ce ba daidai ba ne jama'a ina za mu kai kanmu ko kun san wannan shi ya taimaka ɗaliban ilimi suka wayi gari a yau suna wulaƙanta malamai sai ka ga ɗalibi ne ya tabbatar da cewa karatun shi bai kai na wane ba amma sai wane magana sai ce da me kuma ce wannan magana kuma in an ce mishi kai ka taba ganin littafi ka ma da malamin ya faɗa zai ce bai taba gani ba amma ya ɗauki maganar maganar banza me yasa saboda an bar malamai masu son zuciya da jahilci da rashin tsoron Allah suna ta jawabi a cikin jama'a Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye to Allah maɗaukakin sarki dai ya yi kwaɓa a cikin alkur'ani ayoyi da dama akan yin magana a cikin addini ba tare da ainihin ilimi ba na daga ciki Allah yana cewa kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna Allah madaukakin sarki ya hana alfasha ta sarari da ta boye duk wani abu wanda ya cancanta a kira shi alfasha munanan maganganu ne a shari'a ne sharri ne ƙazafi ne ƙarya ce liwaɗi ne zinace-zinace maɗigo yankan kai maguɗi da duk wani abu allah maɗaukakin sarki ya ainihin haramta sannan allah maɗaukakin sarki ya haramta duk wani abu da ya cancanta a kira shi laifi wanda laifi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara fito da bayanin shi sarari ya ce al'ithmu ma haka fi nafsika wa karhita an yattale alaihin nasu laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuci kuma baka so mutane su gane kana yi yayin da kake tare da matarka tana saye da hijabinta da niƙabi ko ba niƙabi a mota ha alfahari kake yan aka ca, ai na ganka da uwar gida ran nan sai ce ai zamu je yawon sallah ne ha alfahari yake yi an gan shi da madam an gan shi da first lady din gidan shi haka ne ga ma a gan shi da wata mai ainihin kodaddan jeans fa da t-shirt sai ce anya ka dai nazari ba ni ba ne kai ba na jin ne ka gani kariha an yi tala'a alaihi ya so a gano shi to kaga wannan tsayawar shi da mai kodaddan wandan na ya nuna laifi ne duk sanda ya zauna yana shan mirinda in aka ce ga abokin shi ko surikin shi ya zo ya zauna a wurin sai dai dan ja baya ce a barewa baba kwalba ɗaya shi ma amma in kwalba ta ce a hannun shi fa matukar ba ya gama buguwa ba ne ya haɗu ras to zara jikin shi zai gudu kaga wannan kawai ya isa ya gane laifi ne sannan wal da kuma ainihin albagayu bagayu shine zalincin ka je ka samu wani kawai ka daddatse shi ka sassare shi kamar yadda 'yan shi'a suka yi malamin tafsiri a zaria ya kamata mu bayyana muku hakikanin abin nan don an je an rubuta ƙarya akan wannan abu malami ne yana tafsirin azumi ana zaune suka je suka sa ainihin wuka suka zinduma mai suka fasa gulob eh, din suka yi ta yankan jama'a amma da suka tashi sai suka ce wai an je kona gidan malamin su ne don haka wai suka ɗauki fansa to da aka ƙure su aka ce amma tun daga wurin kona gidan malamin naku har zuwa inda kuka zo wadda tafiya ce wadda ta kai daga ƙofar mata misali daga ƙofar mata ta kai cikin sabon gari fa tazarar duk wannan tazara ba ku samu ko ɗaya kun buge ba sai da aka zo aka fara tafsiri sai kuma suka ce a an zagi malamin su ne aka ce a ku dai san abin da za ku faɗa to wannan bagai ne amma da suka tashi sai kuma suka rubuta a jarida su wai duk inda aka haɗu da su wai sai a bubbuge a miƙa wa 'yan sanda wai 'yan sanda sun ɗaure waɗannan yaran gindi ku tayarwa da kanku fitina fitinar da ba za ku iya kaiwa ba haka siddan a ce malami na tafsiri jama'a mukabalanta ce muka tura musu muka ce duk wani malami in watan azumi yana zama ne wa almajiran shi tafsiri malaminku ya zauna ya muku tafsiri idan malami ne ya magana da muka to wannan kalubalen har wani ya kawo ya ce shi in aka kawo tafsirin malaminsu tafsiri irin yadda malamai suke tafsiri zai sai kasar ɗin naira dubu ɗari yana gusau ta jihar zamfara aka yi kaɗa aka raya suka kasa to shine suka zo su kashe malamin tafsirin wasu ai mutuwa kwalba kenan da yawa tun da dai suna su ba zai iya ba to na kowa ma kai yayi wannan albagayu ne bi ghairil haq sannan sai Allah ya ce wa an tushriku billah hakanan Allah ya haramta muku ku yi shirka Allah ya hana shirka malam yunazzil bihi sultana domin shirka wata hanya ce da ake ainihin gudanar da ibada wadda Allah bai saukar da hujjar da za a yi ta ba wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna sannan Allah ya hana ku ku faɗi abin da ba ku da ilimi akai al-allama shekul islamis Sani abu abdullahi ibn Kayyimil jauziya ya ce idan ka dubi ayar nan da kyau zaka ga Allah ya fara shiryo laifuffuka ne a gwargwadon muninsu laifin farko da ke da muni a nan shine alfawahisha ma zahara min hawa ma batana sannan Allah ya biye baya da ainihin bayani akan jimillar ismi laifi sannan da albagwi bi ghairil da Allah ya tattara su gaba ɗaya sai ya nuna cewa to shirka tana sama da waɗannan sai ibn ya ce to a nan ne za ka gane cewa magana ba tare da ilimi ba ta'adinta ya fi shirka ta'adi ina son ku bambance tsakanin ta'adi da girman muni girman munin laifi babu munin da ya kai shirka amma barna barna to a musulunci babu abin da ya kai barnar takawulo alallahi bi ghairi ilmi mutum ya yi magana ba tare da ilimi ba domin barnar shirka tana tsayawa akan shi wanda ya shirka ne amma a taƙawulu alallahi ka yi magana magana a madadin Allah ba tare da kana da ilimi daga Allah ba a nan kuma kana gayyatar mutane ne su zo su bi wannan maganar don haka da Allah ya kawo nassin alkur'ani akan masu rubuta littafi su ainihin yi da'awar cewa wannan daga Allah ne da ya ce wailul ko yaktubuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila me ya sake cewa sai ya sake cewa fawailul lahum mimma katabat aidihim sai ya sake cewa Min wailul lahum mimma yaksibuna ka duba wailul guda uku ko ɗaya aka sa ka shiga uku balle uku a uku wailun ba ita ce shiga uku ba misali da hausa ka tashi ba da ma'anarta to wailun ta farko akan rubuta wadda suke su rubuta karya su ce daga Allah ne a halin karya suke wa Allah Allah ya ce wailun akan wannan abin da hannunsu yake rubutawa wailun ta farko akan da'awar danganta abin ga Allah wailun ta biyu akan rubutawar wailun ta uku akan abin da suke ci sakamakon wannan to wannan jama'a in kuka dubi na daga abin da ya kawo bala'i ko da a ƙasar nan karka tafi da nisa wallahi at-taqawlu ala ko al-qawlu fi ad bi ghairi ilmi magana a cikin addinin musulunci ba tare da ilimi ba kuma mutum ya samu damar ya yi magana sannan kuma ya samu masu sauraren shi su karba Allah ya kiyaye to ayoyi akan haka suna da yawa kamar yadda yake a sanannun abubuwa ne waɗannan sai dai kamar yadda aka lura muna ta takaita maganganun ne wanda ya tabbata a cikin hadisin abu dauda sahihi kamar yadda Al'imamul hakim ya inganta shi kuma zahabi ya amince da wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce nau'in alkalai guda uku ne nau'in farko yana aljanna guda biyu kuma suna cikin wuta na farko shine alkalin da ya san gaskiya kuma ya hukunci da ita wannan zai je aljanna insha Allah na biyu wanda ya san gaskiya ya yi zalunci a wajen hukunci wannan dan wuta ne na uku wanda yake ya tashi hukunci din gaba ɗaya sai hukunci da jahilci to wannan ma wuta zai tafi hukunci da jahilci bai san gaskiyar ba balle ya aiki da ita ya kai shi wuta wannan kuma ya san gaskiyar amma ya ki aiki da ita duk waɗannan abubuwan suna kai ainihin mai yin su ainihin wuta allah ya kiyaye to ya kai ɗan uwa mai saurare idan ka gane wannan sai ka fahimci cewa idan jahili ya shiga cikin harkar ilimi ya rinka yin fatawa a cikin addini ba tare da ilimi ba da ganganci yake yi ko kuwa ba da gangan ba don wani wallahi yana fatawar shi bai san ba shi da ilimi ba la yadiri annahu la yadiri to wannan mai maganin shi to cewa suka yi sai a karantar da shi yau amma irin namu masu taurin kai duka ne kawai maganin su hukuma ta saka sa a kurkuku a jibge su don idan hukuma ba ta shiga cikin abu ba abin da ya zalunce mu a najeriya jama'a da hukumomin mu ya zama ba na musulunci ba ne in ba haka ba dole ne za a takura magana a cikin addini sai wanda ya cancanta ya yi ta domin yanzu idan da za a kama ka da uniform ɗin sojojin najeriya a halin kai ba soja ba me za a ce ka sojan gona gwamnatin ƙasa ta ce kayi mata sojan gona hukumar sojoji ta ce kayi mata sojan gona yau abin da yake faruwa kenan yanzu ana yi wa malaman musulunci sojan gona wannan ya sa har aka wayi gari da yawancin malamai na haƙiƙa sun ɓace a cikin 'yan jabu ku auna da kyau jama'a idan aka ce allah ya kawo mu wani yayi da ake na wani yadi wanda yake mai tsada ne ana sai da shi dubu hamsin idan aka je aka bugo jabin shi wanda ake sayar da shi dubu biyar biyar masu jabin nan za su fi yawa don haka ko ka zo ka sa na dubu hamsin din bacewa za ka yi a ce me dubu biyar ce a halin dubu hamsin ka yan jabin malamai sun yi yawa da yan jabin suka yi yawa sai nagarin har suka saje a cikinsu har aka waye gari ba a iya bambancewa sai waɗanda Allah ya nufi a iya bambancewa su Allah ya kiyaye to sakamakon wannan sai ya zama kamar magana da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah baya wa ilimi ciro daya a waye gari duk mutane sun zama jahilai a ba haka Allah yake gudanar da tsarin shi wajen ɗauke ilimi ba walakin yaqbidul ilma bi qabdil ulama'i sai dai ana ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗauke malamai malamai waɗanda suka cancanta a kira su malamai ga suna ta rasuwa suna ta sai a waye gari malamai sun rasu mutane su laliba dama da hagu su rasa malamai sai su ɗibo jahilai sai a ta naɗa musu sarauta a ce wannan shine shugaban malamai a ce wannan shine shugaban kwamitin malamai a ce wannan shine dan malikin malamai wannan shine dan masanin malamai duk jahilai ne baki ɗaya in ka tattara su gaba ɗaya ba su kai mukaddima a halari ko kawa'idi amma rashin malamai ya sa waɗannan an yi recognizing ɗinsu an gane su an tabbatar da cewa su malamai ne saboda malaman sun ƙare da haka ainihin ake wayar gari sai ilimi ainihin ya ƙare allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu jama'ar musulmi jahilcin nan da muke ta magana muna nanatawa wanda yake haifar da bidi'a a cikin addinin musulunci malamai sun ce jahilci yana da launuka daban-daban amma munan muna magana jahilci ne ta launi biyu rak jahiltar abubuwa guda biyu yana haddasar da bid'a ta faru a cikin addinin musulunci jahilcin farko aljahalu bi asalibin lugha au tajahuliha idan ka ce za ka yi malanta a musulunci amma baka san larabci ba to babban matsala ta faru jama'a shi yasa kuka ga bature da ya tashi sai ya baiwa turanci da lissafi priority akan hatta abin da zaka je ka karanta duk abin da zaka je karanta a wata jami'a a Najeriya in baka ci turanci da lissafi ba ko an baka daga baya za a zo a ce an warware ko kuma kai marmaza ka kawo kafin lokacin graduation in ba haka ba a kore ka jama'ar 'yan boko haka magana nan take ko ba haka ba yau amma yau a musulunci akwai malamin da bai iya larabci ba bai iya larabci ba da zai tafi saudiya yau a sauke shi a wani daki ana bugo waya da ya je sai ce to mutanen ku ne fa gashi ba mutanen ku ne amma a ƙasar ku kuma shi ke gaba da kai a malanta amma nan kuma an zo bai iya larabci ba to kaga matsala ta faru zahar al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas jama'ar musulmi ta yaya za a yi mutumin da bai san yadda za a yi wa ainihin musanna raf'a ba bai san yadda za a yi mata jarra ba asma'ul khamsa bai san da menene ake musu rufa ba ko jarra ko nas ba bai san mecece siffar fa'ili ba balle maf'uli bai san yadda wa mudafun ilaihi ya bambantu da na'ati da man'uti ba wannan a nahau kenan fa bai san wannan ba mutumin da za ka latsa shi waƙoƙin larabawa bai san komai daga ciki ba mutumin da za ka latsa shi ilimin tasrifi bai san komai daga ciki ba bai san bambancin haraja da akharaja ba misali to amma ka ce ka naɗa wannan shine babban malami mai fatawa na ƙasa baki ɗaya don Allah akwai bala'in da ya wuce wannan da musulmi suka samu kansu a ciki tafsiri mutum yake yi da aka miƙo mishi wata takarda ya yi bayani yana cikin tafsirin fa A kan asma'ul khamsa ne turfa'u bil sai ce to kun ana ɗaga su da wawu watun sabu bil alif sai ce kun ana tokare su da alu wa tujarru biliya da ya ake jan su bayani ake neman ya shi sai ya ɗauki madarar larabcin kawai ya fasara sai na ce su masu sauraron su suka fi shi jahilci domin da sai su ce to ala gafata malam muna son mu yadda ake tokare shi da alu a tokare mana mu gani ko ina karfafa wannan magana domin na san ɗalibai da ke da'awar cewa su ɗaliban ilimi ne na sunna a yanzu ba sa baiwa harshen larabci muhimmanci wanda har 'yan bidi'a su ne musu tabajjuji da larabci ciwo ai bai iya larabci ba wallahi kowa ya dage malam a buɗe ajin larabci kuma a bashi muhimmanci mutane ku iya nahau ku iya sarf ku iya balaga ku iya adab ga shu'ara nan a zariya can garin mu sai ka ji an ce karatun banza da dan banza baya yi shu'ara usita kenan karatun banza ne domin duk waƙoƙin yan iska ne su imrul qaisi ko amma ba ka ganin area boy suna yi ɗaliban ilimi ne ke zuwa ana biya musu a tsoro yanzu shu'ara'un nan da za ka je ka samu malami da ya santa ka nakalce ta yana da wahala ka karo da wata kalma ta larabci a rayuwarka wadda sai ka koma dictionary sai ka koma eh, abin nan eh, kamus duk kalmar da kai karo da ita kawai sai ka je a ah, yo ai ga mawaki kaza ya faɗe ta kawai shikenan sai ka wuce ba ruwanka da kamus kamus je ta shan kura kai kanka ka zama kamus to anan ne zan yi amfani da wannan damar kuma in bugi jaki in bugi taiki ɗaliban suna, suna da kuskuren cewa ba za su je tsoro su karatun tsoro ba sai a ce wannan karatun da yawa addinin ma na da muke dan uwa addinin ma na da muke in kai sabon addini ka bata ai shine addinin bid'ar ai wannan karatun da kake gani na tsoro shine asalin karatu kuma shi ne karatun gaskiya da za a yi minal jiljati ilal jilda idan ka je ka biya baka iya ba kai kanka an zo zaka ce karama kallahu na da bai zauna ba don haka a sake maimaitawa amma karatun lacca karatun syllabus karatun semester ai mu dan an karanta hadisin farko shi shikenan kwana biyu kwana uku sai a ce jarabawa kana gama sai a baka certificate a ce ya iya kana zuwa ka buɗo mishi ka ce idan imam malik ya ce balagani anna fulanan kaza kaza kala mai matsayin wannan hadisin sai ce cabbi can to shikenan sai fara mazurai me yasa bai zauna ya karanci motsa yadda ta kamata ya kamata jama'a ku fahimta akwai alheri a cikin karatun soro alheri mai yawa al'imamu ibn hajirin al-asqalani ya ce ya koyi karatun al-mu'jamu saghir na al-imamu tabarani a karatun zaure ya sauke shi daga azahar zuwa la'asar karatun zaure ibn hajar mai bulogul maram karatun soro kusan zaka ga galibin malaman nan namu da suka rasu shekaru biyu zuwa uku da suka gabata galibin karatun soro suka yi galibinsu su ba su da satifiket irin su ibn al-uthaymin irin su al-albani irin su eh, nasiruddin al-albani irin su bin baz da makamantansu ba tarin certificate suka tara ba karatun na soro ne yo amma ba sukar karatu muke irin na haya islamic ko kuma na university ko na fce ba amma abin da muke cewa kai mai digiri da digirgir da dingirewa daga jami'a kar ka saka girman kai cewa malaman soron anguwarku aikin banza ne ka je ka yi wannan karatun domin akwai awareness a ciki domin kai ƙara ka kuma a tsoro to akwai gidadanci da tsoro yanzu ka kira malamin tsoro ka ce addu'a a nan ya kalli jama'a nan duk sai ya rude salati goma zai ce ga annabi ko kuwa duk sai ya rude dan bai saba ganin haka ba sannan ɗalibin da ya sauke littafi a gaban malamin shi kaɗai ko ya iya larabcin in ka ce mishi ya miƙe larabci sai ya ainihin ji abin ba wai don bai saba ba domin shi kaɗai ya sauke littafin amma wanda ya je haya islamic ya zauna a cikin aji an yi mazurai an yi kaza an yi kuskure an gyara in ya miƙe yana jawabi to sai ka ce dukkan shi larabci ne to inda za ka yi dabara sai ka haɗa biyu ya kai ɗan uwa ka je kai haya islamic ka je ka kai arabic hausa ko arabic english ka yi digiri ka yi digirgir ka dingire ka zama dokta a larabci sannan sai ka dawo anguwarku kuma sai ka zo ka samu shu'ara'u ka karanta ka samu makamatul hariri ka karanta ka samu abin da ya shafi littafai irin su mulha da irin su alfiya da irin su alkafiya da makamantan waɗannan ka karanta wallahi in ka fito to ka zama gagaraba don gagararru a cikin larabci insha Allah yo amma ka ce malaman tsoro me to kai kuma kai ma ba komai ba ne to ka yi wa musulunci biyu babu kenan su ba komai ba kai ba komai ba ya kamata mu gyara wannan kuskuren wasu suna cewa yo ai malaman tsoron 'yan bidi'a ne ku daina wa mutanen kasar mu hukunci saboda wasu tsiraru masu surutu a rediyo sun lalace mutanen kasar mu musulmi ne mutanen kirki amma sun fada cikin kurakurai da dama saboda rashin tashi a wa'azi ko saboda tsoro ko makamantan haka wasu wallahi ba 'yan bidi'a ba ne 'yan al'ada ne akwai bambanci tsakanin dan bidi'a da dan al'ada dan dan bidi'a shi ma'anar shi mugu ne iya ya ƙaƙaro kuma yake kare ta shi ko malamin al'ada ba ma ya son ya bayyana kanshi kan kanshi yake yi duk sanda ya ga malaman sunna kuma sai nemi ya sa rigas ya saji to da yawanci wasu malaman da ke tsoro ba malamai ne waɗanda suke da muguwar manufa ba musulmi ne bayan allah sai dai mu ai ba mala'iku ba ne jama'a ba annabawa ba ne duk mutumin da ka mu'amalance shi sai ka samu wata na ƙasa da shi kamar yadda zan zo in mana magana a nan galibin kuskuren ɗaliban ilimi yau na sunna wai so suke gaba ɗaya malamai sai sun zama kamar mala'iku sun zama laya a sunan lahama ma amarahu wa aluna ma eh, umaruna sai ya zama malamin da bai da kuskure kakaf shi yasa suna tare da malami shekara goma ran da ya kuskure duk sai su watse wannan siffa ce ta kawarijawa ku da kuke tare da shi da kun ɗauka cewa ma'asumi ne shi'a ne suke da aƙidar ainihin isma a kan ainihin limamansu kamar yadda ba da daɗe wannan za mu zo mu ji amma ahalus sunna sun yarda cewa malami na farko daga cikin malaman al'ummar musulunci abubakar ne da shahadar sahabi abu sa'idin da ya ce wa kana abubakarin a alamana amma sun yadda hatta abubakar yana kuskure da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam abubakar ya fassara mafarki annabi ya ce ka dace wani wurin ka kuskure to amma yanzu idan malamin sunna ya kuskure wai duk ɗaliban sai su ce to ya face kaza yo yayi kaza yo ashe kai dama kana da aƙidar cewa shi annabi ne ko mala'ika ya kamata mu gane wannan in ka je za ka yi karatu wurin malamin soro za ka karanta fi'in malikiya ne za ka karanta alfiqhul muqaran ne za ka yi karatun albidayat wa nihaya ko bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid sai ka same shi misali sai ka ga yana rage gemu yana wannan shi kaza je ka kai karatunka idan kai karatunka me yiwa kai din nan ka zama sanadin shirya gare shi in ka karanta tarihin malam muhammad nasiru dinar albani da ya fara da'awa sai da suka samu matsala da mahaifin shi da tafiya ta tafiya mai ya faru mahaifin nashi sai ya kira shi ce zo nan muhammad domin shi uban ne Nasiru dini ai shi sunan shi muhammad sai ce zo nan muhammad sai ce a hayaita ni allah kai ka raya ni allah ya rayar da kai kaza da kaza ban san hukuncin shi ba sai da ka bayyana mini bayan ne jayayya da kai na je na duba na ga haka ne sai malami ya karantar da kai daga baya sai wata shiryar ta zo mishi ta hanyar ka to jama'a jahirtar lugar larabci tana haddasar da bidiya a cikin addinin musulunci kar in ci zance da yawa bari in buga misali akwai hadisi sahihi da al'imamu ahmad ya ruwaito al'imamu muslim ma ya ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce idza mata al'insanu in qata anhu amaluhu illa min thalathati ashiya idan mutum ya mutu duk ayyukan shi na alkhairi baki ɗaya sun tsaya an daina rubuta mishi lada sai ta hanya uku kaɗai yake samun lada hanyar farko mai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce illa min sadaqatin jariyatin malaman na hau ku makin wannan kalma illa min sadaqatin jariyatin na'am ya ce sai daga sadaka mai gudana wannan sifa ce da kuma ainihin mausufi sadaqatin jariyatin sai ce au ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimi wanda ya bari ake amfana da shi au waladin salihin ya lahu ko kuma ɗa nagari wanda yake mishi addu'a jahirta harshen larabci a ƙasar nan tamu najeriya sai ta haifar da wata bidi'a a ƙarƙashin wannan hadithin malumma in suka zo fassara shi fassara shi suke da ma'anar da ba ita ce wannan kalmar take hukunta ba domin sadakatin jariyatin sifa ce da mausul sadaka wace iri mai gudana in suka tashi sai su fassara shi da sadakatil jariyati sai koma mudafun wa mudafun ilaihi sai su ce sadakar budurwa da haka sai a yi ta ɗiban 'yan mata ana ba da su sadaka ba sadaki wata ma in aka tashi sai a ɗaura auren ɗungurungun da muhammadu in aka tashi aka kaiwa alasani ce ba zai karba ba sai a kaiwa idi ya saka ta a ɗaki shi kenan in an taɓa mutum ya ce annabi ya ce sadakatin jariyati sadaka budurwa na daga cikin ainihin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan su na kaiwa kabari kun ga me ya kai wannan muguwar fassara? ita ce me jahiltar larabci mu sake komawa qur'ani ku ɗauko ayar nan da mutane da dama a ƙasar nan sai ka ji mutum ya ce ma qadarallahu haqqa qadari wai yana sanye hujja ne akan cewa wai wa ma qadarallahu abinda Allah ya kaddara haqqa qadari kaddara Allah gaskiya ce wannan kafin a kai ga tafsirin qur'ani larabci ma baya hukunta haka domin abinda Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وما قدر الله يهودا بس جرم مع الله بحق قدره يد يتنتنت أجرم ماشي إذ دومنك وتشي ما أنزل الله على بشر min shay'in Allah bai taɓa saukarwa da wani mutum wani abu ba ai da malaman tafsiri suka ce muƙabala ce annabi da wani rabran fada na yahudawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kura wannan malamin yahudu da wannan malami ya ji zafin kurewa sai ya ce karya ne ma duk annabawa baki ɗaya jama'ar shi muridan shi da suka biyo shi suka ce kai fasto har da annabi musa ya ce duk makaryata ne duk baki ɗaya zafin kaye sai suka ce to mun cire ka shine Allah ya ce wa ma qadarullah yahudu ba su girmama Allah ba haqqa qadrihi yadda ya cancanta a girmama shi If domin kuwa kalu cewa suka yi ma anzalallahu ala basharin min tun tunda Allah yake bai taba saukar wa mutum wani abu ba a takaicen ma'anar ayan nan kenan yo amma kaga a ƙasar nan ya ake fassara ta ma lahu. haka suke wa fa ina karanta yadda suke karanta ne lisanu qali ma qadarullahu haqqa qadari wani ma sai ya ce haqqan qadari abinda Allah ya kaddara kaddara Allah gaskiya ce yaro sai ka ce eh baba gaskiya ne amma kai kuma karya kai ayan nan ba aya ba ce eh yomin akwai ayoyin jabu da mutane sun dade suna jan su jama'a wallahu khairun mu'inun da mutane ke rubuta a mota da nufin aya qur'ani aya ce tambayi alaramman da ka yadda da shi akwai wallahu khairun mu'in a qur'ani babu amma sai ga mutum ya lafka ta a mota da an taba shi kuma in ya ja ma har sai sadaqallahu alazim to da wace ƙaryar zai ji Allah ya kiyaye sannan ko kuma mutum ya san larabcin amma saboda son zuciya sai ya jahilci larabcin ya sanya son zuciya sai ya murɗe ma'anar jama'ar musulmi koyan larabci fa wajibi ne al'imamu shafi'i ya ce dole ne kowane musulmi ya koyi larabci da gwargwadon yadda zai karatun sallah da tahiya da salati daidai har ma ya ce mutumin da ya iya larabci in ya haɗu da wanda ya iya larabci ɗan uwan shi da wajibinsu shine su ainihin magana da larabci ya ce in ba haka ba to wannan alamar aikin munafinci ne tare da su ku karanta littafin iqtida as-sirat al-mustaqim mukhalafat ashab jihim na shekul islami Ahmadu Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah Allah gafarta mishi yau haka mu gani a nan kasar nan haka al'amarin ya faru shekarun da suka gabata zamanin su Shehu Usman dan Fodiyo wani barbare ya zo Sokoto ya zauna majalisin Shehu Usman ya ji karatu ya yi karatu amma sai ga maza da mata wuri ɗaya. kwankwason mace ga kwankwason namiji shehu kuma na ta wa'azi babarbaran nan na komawa ƙasar borno kawai sai rubuto takarda da larabci kace-kace da shehu da shehu ya karanta ya ga wannan ya yi zafi da yawa sai ga shi ma yana da mai zafi ya ce abdullahi ga wani irin ka ba shi ansa da ya tashi ya rubuta mai da hausa ba da larabci ya rubuta mai shi ma ya ayyu hadha alladhi qad jaa yurshiduna sam allima qulta fasma anta ma qulna ya kai wannan babarbare da ka zo kana son ka shiryar da mu Allah ya saka maka da alheri mun ji abin da ka ce amma kai ma ka saurare mu ma muna da uzuri abin da yasa kadai na kawo wannan shine don kasancewa a lokacin su shehu communicative language a lokacin official language shine arabic larabci wannan salalar tsiyar bature ne ya zo yi mana shi yasa za ka ga da yawancin kalmomin hausa a yau larabci ne malaman hausa suka ce duk wata kalma da ta fara da al to ba hausa ba ce larabci ce alkaki alka'ak sai ba haushe danne alkafan kawai ce alkaki alkubus sai ce alkubus albasa sai rage lanjaye albaslu to tura ne suka zo suka cuce mu da suka cuce mu kuma sharrin sai suka zo yanzu sai suka sadadu mana turanci yanzu sai ya zama kana cikin magana sai ka ji kayi switching gashi ma ina yi kana cikin magana sai ka ji ka fada turanci baka sani ba sharrin da suka yi mana kenan da kamata ya in ma za mu rinka komawar ya zama ga larabcin za mu koma amma yanzu har ya zama gwaninta in kana cikin magana ka koma turanci kana cikin magana sai ka ce kai it was too terrible too eh, sai ga ana jinjina maka ai dan boko ne wace karama take ga ainihin koyon turanci kamar larabci ya kai dan uwa yau ba shi yasa ake karanta alkur'ani mutane su dunkun ba ana sallar tarawih mala ana ta karatun qur'ani mala amma mutane sun yi wani ma saboda shagali wallahi gengedi yake dan bai san abin da ake cewa ba abin da ya shafe shi ya kosa yi ruku'u ne kawai yi sallama a bashi amma in kana jin abin da ake faɗi wallahi wani wurin aka faɗa rushiya za ka yi da kuka a'a ka karanta hadisin bukhari ko da malami ne muni ishara lokaci yayi ko ni kuma yanzu nake ganin ma na fara abin karfe nawa ne yanzu karfe nawa ne yanzu hadisin bukhari jama'a a saurara hadisin bukhari a cikin kitabul masajid daga as-sayyida aisha Allah ya kara mata yarda yana nuna hadarin raba mutane da larabci ƙur'ani ya shiga cikin ainihin wato halin rashin fahimtar shi in ya zama al'umma ba su jin larabci aisha ta ce tasowa ne na ga mahaifiyata ummu roman da mahaifina abubakar ne siddiƙu suna sallah wato aisha ba ta halarci lokacin da abubakar ma yake ba ma guje ba ita tashi ta gidansu ana sallah ta ce sai abubakar ya samu gefen gidanmu sai ya gina masallaci in ya zo yana karatu sai matan mushirikai da 'ya'yan mushirikai sai su kewaye shi suna saurare suna ta rusa kuka abubakarin da ya fara karatun ƙur'ani sai fashe da kuka su ma matan mushirikai sun zo ji sai su fashe da kuka 'ya'yan ma duk sai wuri ya rikice da kuka saboda kowa na jin madarar abin da ake faɗi ta ce da tafiya ta yi tafiya in mai gida ya shiga gidan shi zai zagi abubakar ko zai zagi annabi ko zai zagi musulunci sai matan shi ta ce a na je wa'azin gaskiya ake faɗi to da mutanen maka abu ya musu yawa sai suka ce to abubakar ko dai ka rufe masallacin nan ko kuma ai wadda za a yi amma dai ba zai yiwu kana karatu matanmu suna gamsuwa da abin da kake cewa ba bayan mu mun hana sauraron ka wannan ɗabi'ar har yanzu ita 'yan bidiya suka ɗauka ko a rufe masallaci ko su ce a daina karatu su ta kuri billahi lazi za a yaƙi za a yi bala'i a kaji ana magana ana mata tafki ne ai hausa ba tafki ne. amma kaji mutum yana za a yi bala'i za a zub da jini wallahi ba a san mu bane saboda ana karantarwa abubakarin sai ya kama masallaci sai ya rufe ya tattara kayan shi ya zuba a jaka sai ya saba sai bar makka yana fita makka sai wani mutumin makka shi kuma ya da daga tafiya sai ya haɗu da shi mai suna ibnu da rinna ya ce ya ababakrin yau sai ina abubakrin ya ce jama'ar makka sun ce ba su son karatuna ba su son sallata shi yasa na rufe masallacin dan ba zan iya daina karatu da sallah zan tafi inda zan bautawa Allah ya ce wallahi ba za ta sabuwa ba ba irin ka yake fita ya bar gari a kyale shi ba balle a ce za a kore shi koma don abin da ya sa abubakar mai gidan mutane ne an yi maka haihuwa ya maka ragon suna uwa ka ta mutu ya maka likafani katangar ka ta rushe ya sai maka bulo in wannan ya bar gari bala'i bai faru ba to koma <laughs> shine ba irin ka ke barin gari ba balle a kore shi ya ce ka koma za ka shiga alfarmata yana koma sai tsaya kofa ka'aba ya ɗaga murya ya jawabi mutanen maka suka taru ya ce na haɗu da abubakar zai bar garin nan na ce dawo don haka abubakar ya shiga cikin alfarmata laraba na da wannan sai suka ce kenan. mun gudanar da alfarmaka mun yadda nan da nan labari ya kewaye gari kafin magariba abubakar ya dawo an buɗe masallaci za a yi karatu to ka san duk sanda ka tayan ma faɗa da abu to kamfenin shi kake yi wani dattijo a zaria kullum muka haɗe ne mana addu'a ni kuma sai na bashi sadaka yace Allah ya karo makiya albani amma Allah ya raba ka da sharrin makiya in ce amin in ce rike nan <laughs> Allah ya kara makiya amma Allah ya raba ka da sharrin makiya yo domin makiya ne suke zuwa suna kai labari yanzu ɗazu da muka kawo hadisin wancan boka ba makiya ne suka kai labari ba yo amma mai abin ya zama alkhairi jama'a mun gane wannan da kyau ko saboda haka me yake faruwa abubakar nan da nan jita jita labari ya yaɗu yau abubakar ya dawo mata suka tari dankame suka cika masallacin abubakar ga 'ya'yan mushrikai abubakar na fara karatu suka fara kuka kashe gari masallaci ya ƙara to duk gari gaba ɗaya sai ya haɗu gidan abubakar an zo jin wa'azi mazaje suna can wannan na kwado wannan na shan burkutu wannan na caca ana nan matan ku na wa'azi sun ji wa'azi suna tsoron Allah duk wanda ya dawo kawai sai jima ta shi ta mai reverse ta ce a'a wallahi gaskiya ake faɗi ni na je na ji <laughs> ice ke baki da hankali ta ce na je na ji ba ji ta ji ta bace to sai nan da nan suka kira mitin aka ce to wallahi ba za ta sau ba ga ibnu da ginna kai ka ja mana jaraban nan da ya fita zai tafi ka da mana da shi to ka je ka maimai da alfarmashi wallahi za mu afka mishi ibnu da ginna je ce abubakarin na ga kai ma al'amarinka ya ƙetare haddi don haka na cire ka daga alfarmata abubakarin ya ce na fita daga alfarmaka na shiga alfarma allah ya ce ba zan rufe masallaci ba ba zan kuma daina karatu ba aini ma dan maka ne ya kamata ka rinka wannan aka ce maka kai bako ne ka ce a'a sai dai a raba garin a ɗibi naka a baka don a garin aka eh, duk garin da aka haife ka wallahi duk garin da aka haife ka garin ku ne don haka nake cewa ni bazazzagi ne in ba haka ba iyayena kana ne gaba da ba amma me yasa nake cewa ni bazazzagi ne na asali a Zariya aka haife ni Don haka Zariya garin mu ce in ka ce ba zan wa'azi a Zariya ba sai in ce to a yanki iya nawa a bani sai ringa ya iya ko kuwa <laughs> yo kai da garin ku sai a zo a ce to wai za a kore ka wai ba garin ku bane kuma dan Allah arna su zo su kafa coci sai ta zagin Allah ta kadu samawatu ya tafattarna wa Shakkul ard wata takhirru jibalu hadda an da aulin rahmani walada duk sabon gari mai cece in ba hotel da gidajen giya da ainihin gidan karuwai da coci ba amma sai a ce ba a ce za a hana fasto wa'azi ba sai a ce wai malami ya yi qur'ani da hadisi wai a hana shi wannan ba abin kunya bane a kano ku bari a gaya wa mutane mana abin da ake hana a faɗa wa mutane a tsarin rayuwa shine abin da duk jama'a suka haɗa akan ba sa so in duk jama'ar kano sun saka ƙuri'a ba sa son ƙur'ani da sunna to ya cancanta a daina ƙur'ani da sunna a kano misali amma ƙuri'ar jama'ar kano kashi 98 ta tafi ga ƙur'ani da hadisi misali to dan me za a ce ka gaya mutane qur'ani da hadisi wannan abu ɗalibin shi ya ce wa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam tashi mu je kai wa'azi mu ba mu yadda ba amma wasu na so tunda ba a haɗu akan ka ba to a je a idan wanda ke so ya ji amma sai a ce wai a bari saboda suwana ba sa so kuma suwanan nan su ne kwata a garin kaga matsala ta faru don ba ka son abu ka bari a faɗawa wani wani yana nan yana abin mamaki shine magana dan aka fada za ka suma saboda kinta wani kuma aka fada shi kuma a shirye ke mutu saboda santa Tun da al'umma ba su haɗu akan kiyayyar abu ba Abubakar ya ce ba zai garin ba ya da ya ci gaba da abin to me yasa na kawo wannan maganar mata da 'ya'yan mushrikai suna fahimtar ƙur'ani saboda ƙur'ani harshen su ne amma kun san bala'in da ya faru yanzu mafi yawancin laraba ba sa fahimtar larabcin alƙur'ani yahudu sun yi musu sharri an je an kawo musu wani larabci dan zamani galgaliya don hakan ana karanta alƙur'ani gaba ɗaya ana wani yare ne wanda galibin su ba sa ji in ba sun je makaranta ba allahumma sai balarabar da ya zan daga ƙauye irin wannan sharrin bai shafe shi ba waɗannan kuma 'yan kaɗan ne a ƙasar masar aka ɗauko wa'azi aka sa malami yana ainihin wa'azi da fusha sai suka hau ihu suna cewa a cire musu su ban san me ake cewa ba don sai kayi musu wannan galgaliyar sai kayi musu pidgin arabic broken arabic lalataccen misali alhaƙibatu sai mutum ya ce a shanta yau dan Allah ina mutum zai larabawa in ba lahajar da take da warshi ba ai babu i a cikinta amma an saka musu in ka ce masmuki sai ta ce aisha ya sunanki sai ta ce aisha madadin aisha tura sun musu wannan sharri don haka sai a zo yau ana karanta ƙur'ani balarabe yana zaune in ka ga yana girgiza kai to iri ɗaya ne da girgiza kan jangwala gwada a dangare in yana girgiza kai me yake fahimta kun ga wannan sharri ne jama'a to wannan sharrin kadai za a iya gyara shi ne idan mutane suka zage wa koyon lugar larabci ku duba abdullahi gwandu kanin shehu usmani ce mishi ake balaraba mutanen yamma malam abdullahi gwandu ya biya waƙe ainihin tarajim da wasu ilmomi da ke cikin sahihul bukhari ya sa wa littafin sirajul qari malam mun ta sharhin shi na Zariya ya sa mishi ainihin miftahul qari sharhu sirajul qari yana cewa sahihuhu ba'da alqur'ani afdalu kullu kitabin wa bihi almu'awwalu kitabu sayyidil wara wadhabu anhu bima yaquluhu alkadhabu yanzu aka ce bafulata ne wannan waka sai ka ce yaushe kuma bafulata ne ne ya zo ya littafi akan ilimin tasrifi alfiya ya zo ya akan ilimin tafsiri ya akan ilimin usulul fiqh duk da larabci yo amma yanzu sharrin da yake faruwa idan ka je ka ɗauko wannan littafin in ka samu mutumin da ke da'awar shi jinin su shehu ne bai san sunan littafin ba yanzu rubuce-rubucen da malam junaidu ya wazirin sokoto yanzu da za ka je ka bincika kana son waɗanda za su karanta maka a cikin zurre shi sai a yi ta tataɓarsa yau amma duk sun iya turanci sun iya slang ku duba irin wannan sharrin saboda haka kar mutum ya sake ya raba mu da lugal arabiya wallahi azimi wannan ba karamin jafa'i bane kowa ya je ya koyi larabci iyakar iyawashi sannan in ka haɗu da abokinka buga mishi larabci in ka kuskure zai kace dama uwata ba hausa ce na gaji in yi kuskura yau ba shi kenan ba to larabci kuma da ya bada larabawa larabci da ya bada larabawa alwalid Ibnu abdul malik ne in ka karanta tarihin khulafa ar-rashidin na suyuti aka ce gashi balarabe amma na hawo ne mishi wahala ka buga in ka ce an yi zahabu in aka tuntsire da dariya sai ka ce ku gyara mini a ce an yi zahaba daga garan nan ba ka gyara ba suna nan su ne maka dariya wata ran sai ka hau minbari kai musu hudu ba mutanen mu jama'a suna da wulakanta addinin musulunci yau idan mutum ya zo ya bubbuga turanci sai kaga ana cewa ka shage wai ya burge su kenan amma idan mutum ya larabci sai a ce aswadul arab Allahu akbar wallahi wannan wulakanci ne ga addinin musulunci kuma wallahi ba a mutunta manzon Allah ba kuma ba a mutunta alqur'ani ba manzon Allah balarabe ne qur'ani balarabe ne a ajami wa arabi qur'ani balarabe ne koko ba ajami ne balarabe ne larabci ne kowa ya je koyi larabci jama'a wannan shine nau'in jahilci na farko wanda yake haddasar da bid'a ya zama malaman ku masu fatawar ku ba su iya larabci shi kenan matsala ta faru sai su ta ɗibo muku maganganu su ne muku baranka da ma yanzu dubi irin fasarar da ake wa ahalari inil ta basat idan ta fantsama musulat thawbu kulluhu sai a wanke tufafin duka wannan ko ahalari bai ce in ta fantsama ba idan yaro ya tanja magwangwani a kwata ta watsu a riga ka ko a halari bai ce a wanke saubu kullu ba dole ka wanke ya zaka zaka iya bi ne dake amma me yake nufi da iltibasi cewa ya idza ta'ayyanat najasatu ta'ayyanat min al'aini idan ido ya iya ayyana najasa gata sai ce ghusila ha sai a kama wurin a wanke tun daga wurin an gani yo amma baka wanke ba kace sai an tashi karatu ana tashi karatu da kaje gida sai wurin ya saje ka kasa gane nan ne ko nan ne nan ne ko nan ne ina take to iltabasat abin ya rikice maka to sai ce ghusila thawb kullu sai a wanke tufafin gaba daya amma kaga haka ke ta mana in iltabasat in ta fantsama to an fantsama a jahilci ba <laughs> Allah ya kiyaye jahilci na biyu jama'a da ke haddasar da bid'a aljahalu bis sunna aljahalu bis sunna jahilta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka ce jahiltar sunna jama'a jahiltar sunna yana bayyana a wurare biyu ne jahilcin sunna na farko aljahalu bi ilmil hadith jahiltar ilimin mustalawul hadith jahiltar ilimin hadisi sai ta kawo tatsuniyoyi ai ta kawo baranka da ma wallahi ka in ka saurari masu tafsiri ma a tafsirin su wasu bible ma suke kawa suna fasara qur'ani da shi yanzu hasbi min su'ali ilmuhu bi hali wannan bible ne old testament ne da aka ce wai da aka ɗauki annabi ibrahim aka ɗora shi a majaujawa aka wurga shi a wuta da za a wurga shi sai mala'ika jibril ya zo ya ce mishi kana da bukata sai ya ce in dai a wurinka ne ba ni da bukata sai ya ce a wurin Allah ma baka da bukata sai wai ya ce hasbi min su'ali kasancewar ainihin wato Allah ya san halin da nake ciki to ya isar mun ba sai na tambaye shi ba da wannan ne wasu masu ɗariƙa suka ce roƙon Allah ma bidi'a ce domin kana tuhumar Allah bai san halin da kake ciki kenan to wannan hadisin bible ne amma aka juya shi da larabci aka kawo mutane gashi nan suna ta fassara qur'ani da shi kissar oriya da ta zo cikin da yawa daga cikin tafsirai kissar oriya sarkin yakin annabi Dawuda tana nan a cikin old testament irin waɗannan suna nan amma sai a je a ɗibo su a zo ana fasara alkur'ani da su me yasa aljahlu bis sunna jahilta sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin mustalahul hadisi jama'a kamar a cikin karatun boko ne ka ɗauko wani professional course kamar medicine ko pharmacy ilimi ne mai zurfi ilimi ne mai faɗi ilimi ne da baya buƙatar rawa kafa kuma wallahi kukana Allah ya muku gyaɗar dogo wanda duk ya sake yana Kano yana fama da jahilcin ilimin mustalawal hadisi wallahi ƙarya ike yi mutakabbiri ne domin duk abin da kake buƙatar a karantar da kai na ilimin hadisi ba inda kake buƙatar ka je kai ba Kano a cikin ƙwaryar Kano ba sai ka je gwarzo ko ringin ko wani gari ba a cikin ƙwaryar kano duk abin da kake bukata insha Allahu ta'ala za a karantar da kai amma sai mutum ya zauna ka yana ta kawo tatsuniyoyi yana ta kawo kisoshi matan aure da ke zuwa makaranta suna koyi matsala in sun ji su ta mishi dariya ce kisa ake ba ruwan mata da shirmanka suna kawowa sai ka ji kawai shi su nan sai eh, eh, kawai wani ya biyo wani hadisi yana gama sai wata yarinya ta ce kurungus na ce da kyau na ce karan bana shine maganin zoman bana mu ce muke ku gyara ku gyara suna cewa mun rena su ko wannan ita bata san matsayin shi ba ma kawai ilimin shi ne zai ba shi matsayi da ta ji ya jawo tatsuniya kawai amma da sunan hadisi shi a wurin sai ta ce kurungus sai ta rufe rediyon sai ta gaba ina ce to kun ga aya ce ku yi kokari ku gyara ɗaliban ilimi kar ka sake ka zama malami baka iya mustalawar hadisi ba kuma ilimin mustalawul hadisi yana da faɗi yana da zurfi yana da littattafai masu yawa kuma abin baya buƙatar ci da zuci irin yadda wasu ke yi mutum ya zo kawai sai buɗo tsakiyar littafin alba'isul hafiz sai ce akar makallahu da Allah nan gurin nake so nan nan nan wai nan kawai ke so a biya mai zai je muƙabala an jima da magariba ya ƙosa ya zama malami ya ci da zuci sai kayi ladabi sai ka kwantar da kai malamin ka ya koya maka kuma wallahi ba a koyan shi da ainihin naƙali eh, da ainihin wato a suka ce al'ilmu bin naƙali ko ilimi ana koya ne da naƙali a bakin malamai idan baka je malamai sun koya maka ba hatta faɗar sunan malaman hadisi ka iyawa ana ce maka arrama hurmuzi sai ka ce me aka ce a ce arrama hurmuzi ka ce ca ba za ka iya ba dan baka koya a bakin masu abun ba sai ka ji mutum ya ce haddasana musaddid musaddid bayan musaddad ne ka gani sai ka je ka koyi ilimin mustalahul hadith sai an koya maka matanin hadisan sai an koya maka ilimin kanikancin hadisan to jahiltar wannan ilimi na mustalahul hadith fidiyatu ta'amu miskin ko amma me yake faruwa watan rajab na yi sai a ce to baba ga naku ka ji mugunta sai tsoho ya fara tun daga rajab sha'aban ramadan ya kwana casa'in to kaga duk wanda ya ba wannan tsohon fatawar to hadisin da zai aiki a kan shi ka yadda wa kwana casa'in allah ya maka ita a jahannama hadisan da suka zo al'imamu ibn hajar al-asqalani a cikin littafin tabiyyinul ajab bima warada fi fadl rajab yace dukkansu tsakanin hadisai ne ifai da maudu'ai amma an ka saba azumin ka litinin alhamis ko azumin kwana uku a wata ko azumin annabi dauda yau kai azumi gobe ka sha wannan ko a rajab za ka yi amma ka yi azumi da nufin cewa yana da falala saboda azumin tsofaffi ne wannan ƙarya kake azumin maguzawan jahiliya ne karanta littafin malam abdul mu'min as-saiful qati'il niza da littafin as-sunan al-mubtadi'at abubakar da umar suna hana iyalansu Sai na umar duruna yake ɗauka ya shiga cikin gari in rajab yayi in yaga kana cin abinci ya tsula maka ya ce karya sai ka karya haka ya kamata a yi wa 'yan bid'a jaza'an wifaqa ya in ba haka ba muka bar 'ya'yanmu suka tashi suka ga ne sai su dauka mecece sai su ɗauka sunna ce sharrin bidi'a kenan dan bidi'a ya fi fasiki sharri jama'a saboda fasiki kamar yadda muka faɗi ɗazu yana shan giya ko yana tare da karuwa kaucewa ike yi yana kaucewa daga masu mutunci amma dan bid'a san da ya ga masu mutunci sun zo majalisin shi lokacin yake ƙara zabura don yana ganin yanzu yake ƙara kusanta Allah dan a bashi ainihin digiri cewa shi wali ne yo dan me bid'a wallahi tashi ake jama'a ai mata lugude kuma kamar yadda nace mu in muka tashi fada da bid'a a ƙasar nan abin zai mana sauki domin muna da magabata akai ko littattafan shehu ka ɗauka yau ka ce za ka yi da'awa akan bid'a ba kyau sai kun kulla sai kun sa zaren fada da mutanen kasar nan yo amma kullun ina cewa na daga kuskuren da ahlus sunna suka yi a kasar nan da suka baiwa da suka gaza baiwa littattafan shehu usmanu muhimmanci shehu usmanu sai ya zama maraya a hannun yan bid'a yan bid'a da suka zo sai suka ɗauki sunan sai suke cin tabarruki da sunan shi littattafan shi fa sai suka binne ba wani dan bid'a da zaka je na karanta littattafan shehu amma da an taba shi shi wakilin shehu ne shi da shehu yake bi shi kaza na shehu yake bi wannan ya yunkurar da ni jiya nake gaya wa mutane a zaria na ce yanzu aikin da nake kenan ina digitalizing din littattafan gidan fodiye gaba ɗayansu insha Allahu ta'ala rasa'ilinsu littattafan shehu usmanu dan fodiyo da littattafan abdullahi gwandu da na muhammadu bello sarkin musulmi da na nana asma'u 'yar gidan shehu waɗannan littattafan nake digitalizing nasu ina bi ina rubuta su a kwamfuta sannan zan zo in yi transferin su cikin cd gaba su za su hau kan cd kwaya ɗaya in ƙauyen ku kana ɗaukar cd nan kwaya ɗaya ka tafi da shi ka tafi da rasa ilin shehu ka buɗe ka karanta ka kwafe abin da kake so kai mutane wa'azi sannan zan yi shitin nasu akan intanet har nake faɗa mutane site ɗin da ka buga www.fodia.edu sai ka shiga site dole ne mu ahli sunna mai wannan yau amma ba haka ba mun bar yan bid'a suna daga sunan shehu ana ta ɗiban sadaka ana ba su amma ba wanda yake karanta littafin shehu cikinsu. su to kaga yanzu shi yasa suke mana da kayan magana sai a ce kai da ka zagi shehu kai da ka zagi shehu me yasa ba a ga wani kwazo da muka yi ta wajen shehu din ba yau amma <clears throat> a nan kano a Dr. abdul ali wani malami India ban san ko yanzu yana jami'ar bayero ba ya tafi ko Dr. abdul ali wani indiya ya zauna ya ta hakikin littafin abdullahi gwandu na tafsiri me ya faru tun kafin a buga saboda hasada wasu suka ce sun ara suka je suka batar da littafin wai suna nan a zaune wani zai zo daga indiya ya aikin littafin malamin kasarsu to ku ba ku yi ba wani yayi kuma kun yi hasada kun batar littafin diya'ut ta'awil juz'i takwas ne tafsirin alkur'ani ne tafsiri ne samfarerar sunna ce a ciki da abdullahi ya ya gama sai aka ce mishi wannan littafin ya yi wa ɗalibai tsauri sai abdullahi ya zo ya rairaye shi sai mai da shi kifayatu du'afa sudan yana nan an buga shi mujalladi biyu abdullahi gwandu ya kintso zai tafi aikin hajji ya biyo ta nan kano nan dangin mu kana suka zauna da shi suka ce baka wucewa sai ka rubuta mana littafi akan malamai alkalai da jama'a kaza kaza kaza a nan ya ɗauki littafi ya musu ainihin diya'ul hukami fi ma lahum wa alaihim min al ahkami ina littattafan nan ana karanta su yo an watsar da waɗannan yo ba dole yan bid'a su mana siyasa akai ba su ce mu ba mu san shehu tunda su kullum ana jin shehu a bakin su to wannan shi ya yunkurar da ni kuma ina fatar ba da daɗewa ba in sha Allahu ta'ala zan kammala aikin nan kamar yadda na ce kuma yana daga abin da nake jan hankalin yan uwa musulmi ku yi ƙoƙari ku zama abin da mafi ƙaranci muke kira computer competent mafi karanci ka iya buga kwamfuta ko baka zama kwararren malami da za mu kira ka computer literate ko computer scientist ko computer engineer ko network engineer ba akalla ka yi kokari ka zama computer competent ya zama za ka iya kunna kwamfuta za ka iya sa cd ka bude za ka iya hawa intanet ka yi bincike kayan aiki ce ta zamani amma mutanen kasar mu sun kuskura wasu abubuwa ne sai mutum ya ce yo kwamfuta eh, aini ba dan duniya ba ne kaga kuskure kenan aka kuskure ke ne wanda tari eh, kuma gashi aka raba kallawa Allah ya saka da alheri yace kuma ba dan lahiran bane to kaga khasirar duniya wal akhirah tarihin ilimin kwamfuta ya nuna daga malaman musulunci ne yake domin menene ilimin kwamfuta kwamfuta ba wannan karfan da kake gani ba wani nau'in lissafi ne aka ba ka tsara shi aka yi programming din shi tsakanin lissafin da al'imamu muhammad ibn al-jabir al-jabiri da al'imamu al-khawarizmi suka ainihin kirkiro shi waɗannan malaman malaman musulunci ne amma ba ture saboda hasada da ya tashi sai canza musu suna ya pollutin sunan ya gurɓata sunan yadda ba za ka iya detecting ka iya bi ka gane ma musulmi ba ne alkhawarizmi sai aka ce algorithm muhammad ibn jabir aljabiri jabir ibn hayyan ko sai aka ce aljabra waɗannan lissafin guda biyu in ka haɗa su su ake kira kwamfuta daga compute lissafi shine program ɗin Yau amma yau abin mamaki kai ɗalibin ilimi da za ka daure ka iya buga kwamfuta ko kai malami mai da'awa sai ka ga cewa binciken da da kake shan wahala ka yi shi a kwana bakwai yanzu za ka yi shi cikin minti biyu wannan bai rage aiki ba yanzu kama wannan da na faɗa da yawancin wasu mutane a duniya sun ji sunan dan fodiyo amma ba su taba ganin rubutun dan fodiyo ba in muka ɗauki littattafan nan muka aza su akan intanet kamar yadda na faɗa duk inda kake a duniya ka hau intanet kana buga www.fodio.edu za ka ji na ce ba a sa .com ba alhamdulillah fage na ne wannan ba lallai ka sa .com ba domin .com yana ɗauka wata ma'ana .edu i education wato makaranta ce cibiyar ilimi ce www.fodio.edu kana sawa slash gwandu sai ka fada bangaren littafan gwandu slash bello sai ka fada slash asma'u sai ka fada slash shehu shi kenan, in ko ka shiga website din gaba ɗaya sai ga littafan sai ka zaɓi wanda kake so wannan abu na ɗaya kenan da nake kan yi abu na biyu littattafan malam bakar mahmudu gumi allah ya gafarta mishi tafsirin raddul azhani ila ma'anil qur'ani aqida to da larabcin da turancin da fassara hausar wannan kam har na gama aikin ya rage min kawai dora akan cd ne in yi shitin ɗinsa akan site akwai jama'a mun gane yo lokacin da ake zagin gumin nan gumin nan yake ce mana ku tashi ku yi karatu ya ce in an zage ni kakkurama amma ku je ku yi karatu to alhamdulillahi ta mawaƙi ba fariya muke ba an karantar da mu mun yi ilmu to yanzu shine aikin nan na gumi muke raya shi su ko lokacin nan cewa suke yi a yi zagi shi yasa kuma a yanzu ku dage ku yi karatu ku ce wa ɗaliban ku su yi karatu kuma don Allah ɗalibai ku daina rena malamai kuma ku rinka girmama junanku ku samu kasar ɗina da ne akan ladubban ilimi yana daga wulakanta ilimi ka wulakanta malaminka ko kuma karinin karatunka abokin karatunka ka wulakanta shi wannan wulakanta ilimi ne ka mutunta kanka ka mutunta malaminka wallahi ko karatun boko mutum ke koya maka ka mutunta shi wani ya same ni ina university futi can yanzu sai wani ya same ni kai malam malaman boko nan kana girmama su kamar malaman addini na ce eh ni ka san ba boko na zo ba